ya mun koma da komowa a kwanciya na aure idan ba kuma ce ba Allah muna roƙonka Allah ka ce tausaya muna ka taimake mu mu yi aure wanda kaka son a yi shi kuma ka taimake mu mu auren da abin auren mu auren mu wanda kaka son a yi kuma Allah ka haɗa mu da mutanen kirki masu imani masu addini masu ɗabi'un Kiri. wajen aure ko wajen aurarwa ya rabbal alamin ya arhamar rahimin jiya muka annabi ya yi rafi ga usman bin maz'un a tabbatun wato ya so ya yi tabbatun ya yanki da aure ya yi ta abin na ibada annabi ya kiyata wa arada da tabbatun ya ce to abinda hadisi kamili da da yake dawa annin da sa mutum shi yanki da mata ya yi tabbatun mata gaba ɗaya shi aka ce masa bakiri to sai annabi ya hana yin wannan sun mai sa amalu da yanke da ya ila zai azza wa jalla daga karshe aka yi amfani da wannan kalma wajen yankewa da kowa mutum ya samu Allah shi kadai wa mana qawluhu ta'ala daga na aka ce wa tabattal ka yanke da kowa ilai zuwa gare shi kadai ka da yankewa asalin kalma wato mutum ya yanke daga aure amma daga ba sai kalmar ta zama yankewa daga komi zuwa ga Allah shi kadai ai in farin da ka kadai ka ga Allah shi kadai da da a wajen da wal da macen da aka ce ma watudu mun mar'atul munqati'atu an rijal macen da ta yanke da maza gaba dai ba ta hulɗa da su za ta zama albatu. watudu wa yuqalu ana cewa sun ya fada mata albatu da fadima da yamma ga Allah ana ce mata albatu. don izayara an nisa'il ummati don ta yake da kowa duk al'umma matan al'umma wato ba ta yi kama da su ba fadalar ga falala wa dinan da addini wa hasban da dangantaka wai kalu ana cewa a sadikatun wato battatul battalatun ana ce mata sadakatun ana ce mata battatul ana ce mata Fasilatu. ya ce su duka ai mun kada ato an al'amla wato kau da kai daga al'amla wato sha'anin mallaka wato sha'anin aure wa kana tabattulu fi shari'atin nasara tabattuli ga shari'ar nasara aka yi ne sai mutum shi ta aure ya yi ibada to kuma shi aure shi suna na sai mutum ya ta batun mata wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam, ummata wa anu sai annabi ya hana al'umma sai da ta batun da ya kasura annasar don haihuwa ta yawa annabi na so a yi aure don a haihu da yawa don haka wanda zai yi zan yana iya ɗaukar ladura ta mace ɗaya shi ɗaya wanda ka iya ɗaukar lalurar ta mace biyu ya yi biyu wanda ka iya ɗaukar lalurar mace uku ya yi uku wanda ka iya ɗaukar lalurar mace uku ya yi uku idan akwai bayi wanda ka iya ɗaukar lalurar mata ne guda hudu ya ɗauki lalurar bayi ne ko su ɗari na an ba shi izini ya yi bayi ɗari abinda an manowa don biya su yawa da ya kasu nasar za haihuwa ta yawa waya dumul jihadi don jihadi ya tabbata su musulmi wato in suna aure sai su yi kawa. kahirai mata guda suka yi kahiri ya yi mata guda kamin da gida a samu ɗaya ɗari gidan kahirai an samu ɗaya dubu gidan musulmi kahirin da ya mutu ya bar abin nan ɗaya goma maza kowa ya yi mata guda wancan musulmi ya mutu ya bace ya goma maza kowa ya yi mata hudu wata mace biyu ta ta haihuwa wani lokaci ma har mace mai haihuwa uku akwai kuma duk su rayu to kun ga wancan kayari kamin ya yi ɗari mutum ɗari gida ne wanga ya yi mutum dubu gida ne ko ma da ya da dubu ne ya kuma jihadu don jihadi ya dawama don koyo shi ko an sai yaki an ce yau an kashe musulmi da yawa bai hana gobe da ita da yawa da eh, shi na suka ta dubaru yadda za su yi kuma duk dubarun da za su yi allah ya rubuta komi ya kari duk dubarun da za su suna kan kashe mutane da yawa amma ko mutane na haihuwa da yawa saboda haka bukatar nan tasu ba za ta biya ba sha Allah wakala ibn abbas ابن عباس ya ce lissa من jubair تزوج ka yi aure خير هذه khayra hadhihi هذه umma hakika wanda ya kowa alheri cikin wannan al'umma wanda ya mata da yawa mai mata daya ya yi gwamro a wajen shari'a mai mata biyu ya yi mai mata guda mai mata uku ya yi mai mata biyu mai mata hudu ya yi mai mata uku saboda haihuwar da suke yi yadda za su haihu yadda musulunci zai kara jama'a shi sa kun ga yanzu sai sun ka shigo da wani tsari kana da wani da yarinya ba ka da masaniya ta ce an yi mata allura an tsaga jikinta an sa mata wata roba wai kar ta haihu sai shekara kaza wata daga nan an kashe haihuwarta ba ta koma haihuwa wata robar da aka kama da sai ta kama rama sai miji ya zuwa ya ta wahala sai ya kai asibiti ya kai ta ana bincika ta nan sai a gano robar nan ta sai yohani sai a faɗa maka in ba mace ta ka ke ba in namiji na sai ya kire ka ya faɗa ma sai ka yi ta batun ta ka sai ka wata da ya tara ma sai duk ta bi ta lalace wata ko ta kumburi da ke saka ta iya suka ba duk wagga cutar ba ita ce babban cuta ba likitoci suka ce idan wannan maganin in ya fasa ta a halin da ake yanzu ba su da magani sai dai a hankuli ta mutuwa kan ba su ba su da maganin za su ba su da wani kuma kai ci ba kai da labari ta kai ta ga halaka ba su da labari ba su faɗa ma ba wai kawai mata sun ba ta shawara je haka nan za ki zanna da ke da shi je ta haihuwa kwana biyu ki tsufa ya ta ya mutu ya ban miki ɗaya da yawa haka kamfen ɗin da suka yi da ya ce ya mutu ya ban miki ɗaya da yawa halin ita ba ta mutuwa miji dai ka mutuwa sannan in miji ya kai ta asibiti an ka dawo kai ana dawowa ta kai ya kama da wata mata ta dauki kishi da sa cikin ciki ciki ta kula ko lahiya ba ta da ta sa maka da ciwo sau da kuɗi ta tsawo kwana biyu sai ka ga ta lalace in miji ba mai hankuli na ba sai ce shi ga yawa da dami sai ya rere shi nan ta koma sai ta yawon sallah hmm. sai ta yawon sallah ana ta kawo ciwo ba ta ciki wayannan abubuwa su ne abubuwan da ka damun mata yanzu don mai yawa magungunan da suka yi ba da izinin mazan suna ba maza ko sanyi ba su ba amma wadda duk ta tsaya haka nan wadda fi sai kaga ita adda lahiya amma wadda duk Allah ya gama ka da mata wadda adda shaye shaye magunguna haka wahala ta ce ma babu radda za ta koma samun lahiya babu radda za ta koma samun lahiya wahala ta ce ma duwa da kai zuciya in ka kai walakanci ya ce mata ta walakanta ka rauni ka to ka kai asibiti a rubuto ma maganin da ba kai ya tsayi kuma sai dai ta jisarki ba ta wanke ba a kabara na abul faraji al-mulaffar bin isma'il al-tamimi a kabara na abul qasim hamzatu bin yusuf as-sahami حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حسد بن موسى حدثنا ابن زهيا حدثني هيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الهبلي بن أنا أنا عبد الله بن عمرو بن عاصي رضي الله عنه أن رجلا ja a ilan nabi lalle wani mutum ya ce ibn ati wani mutum ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa waje annabi fa qala ya rasulullah ya ce ya manzo Allah me dai sha'anin mata ya kai ni ko ina don haka tambaya da to ni kaka tambaya ya ce a ta azana bi ana aka tafi a kan mai izini ne da daga ka ba ni izini in ce a daddake ni matan nan kai sai shi ne tuna su ta kai ni ko ina a daddake ni in tsayawa da ta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله شيخ خطاء أمتي أبن ده أجار أمتا الصيام أذني والصيام لقيام الليل an ka izini ka yi dattaka amma irin dattaka al'umma ta wato ka yawaita azumi da kiyamun laili wannan yana rage maka sha'awar mata azumi da laili za haka duk mutumin da Allah ya azata da yawan azumi da kiyamun laili mata za su rage eh, abu zai rage bukatuwa ga mata wa bil hadisi dalilin cikin hadisin da kun akwai dalili wannan hadisi ba ku ji ya ambaci hukunci na bai ce wannan hadisi a kharajahu ahmad wa sahahu ash-shaykh al-albani fi sahiha duna lafazi kiyama amma banda lafazin wal kiyama wato hikawa ummati asiyam bakin inda arbani ya ce su yi wa bil hadisa dalilin ala anna man lam yajid uhbata suke cikin na ya nuna duk wanda bai samu larurorin aure ba wato bai da abin da zai iya ɗaukar lalurar shi aure ya duzu ma'ala da ya halitta shi magani da azumi ko ya samu wani magani wanda shari'a ta yadda da kace da ba a ci don shi yanki bukatar aure da adwati da magani ya samu dama kusan na sha gaya muku cewa azumin da annabi ya ce a yi don yanke sha'awa na don haka in akwai wani magani wanda shari'a ta yadda da shi wanda ka yanke sha'awa ya halitta yi wa da shi na ce muku a samu kanwa magani na wanda duk wayan ku sai sha in dai ba rashin kunya ta samu mutum bai cewa kama ba a shanta sai dai in shedani na bayan uwa ce ta sha uba ne ya sha kaka ce ta sha kaka ne ya sha kuma an ka haifi uba ne ko an ka haifi uwa ce sannan an ka haifi shi inda suna da shiri to da shirin nan ya hana a haifi uwa ta yi don ko lokacin muna yara babu radda a za a ce yaro ciki ne na ciwo baka ji an ce a kai inda tsohuwa a kuma maganin an su kama ba ko yake ba ta karewa a yi kunun kanwa a yi tuwon kanwa kuma in ciki na ciwo a jika kanwa a sha duk bai hana su haihuwa ba amma za ka ji shaidanai suna cewa wai zami a zami za a yi wani da kanwa ai an ce kwama kashe namiji da kai don kana shi dani na kace haka don ba ta kashe ubanka ba da ya kosha ba an kai ne ba ta kashe shi ba don haka annabi ya ba da izini a nan mutum shi umarni da irin waɗanda magunguna masu kyau yanke sha'awa sai bil ma'alli annan nabi sallallahu alaihi wa sallam la'amuran nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya umarni bil ma'alaja yace ayi magani da kadaiha don a yanke sha'awa da sauri da azumi fa amma man la tatawaffa man nafsu amma wanda rai ne ba sai sha'awa idan da kare ga aure ba shi gaba dai zai cin sha'awa a aure wa qadirun yana da iko ya aure amma dai bai da sha'awa fatahalli lil ibadati da afdal ya yi aure yi ibada ta yayi minan da kai da daga shi aure amma inda shafi wajen shafi wa za ba azabar ra'ayi ila annan nikaha afdal amma azabar ra'ayi sun ce ko ba ta shawa aure ya aure ya yi don sunna annabi ne in dai ka san kana iya ba ta haƙƙinta kun gana sabon ra'ayi magana su mai kyau domin dalilin da yasa an ka a muka ce a yi aure yanzu kamar da muka karanta da ku don a haihu da yawa a kabara na abul hasani ali bin yusuf al-zuwayi a kabara na abu muhammad muhammad bin ali bin muhammad bin sharikin ashabi a kabara na abdullahi bin muslim abubakar al-abin al-zuraba al-zurabati حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث عن محمد بن أجلان عن سيد بن أبي سعيد المقبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يشي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة متعني أخرى hakuna alallahi a wani Allah ya wajauta makai ne zai taimake su su uku Allah ya wajauta makai ne zai taimake su almakatabul ladhi yuridu ada wanda mai bawa wanda mai gida ne ya rubuta mai fansa kuma yana so ya samu abin biya ya biya fansa to Allah zai taimaka mai ya biya na biyu wannan yuridu afafu wanda ka san shi ya aure dan ya kama kai ne daga matan haram Allah ya masa alkawari zai ba shi abin aure na uku wal mujahid da sabilillah mai jihadi saboda Allah kamar wanda zai na makaranta bai da kudin biyan makaranta to Allah ya masa alkawari zai taimaka mai sai dai in ya taimaka mai ya kashe ka wani gini kamar yara matasa kun ga Allah na taimaka musu don su je makaranta zai kacce ma yaro ta hoka ce makaranta ka taimaka mai ya ga kuɗi son haɗu ga hannu nai sai ya so babba waya kun ga Allah ya ba shi cin zuwa na yi waya da sauri hada hadisun hasan wannan hadisi ne wato hasan hadisi ne hasan wannan abin na wannan hadisi na hasan wa albani shi albani fi shi jami'a wannan bari wato nan wannan bari ya kai sai babu da kake yare za ta fi ne babin masahabi na mutum zai aure ya zaɓi mai addini ba mai kyau ba mai addini ba yan masu kuɗi ba mai addini in za ka aure kawai gidi mai addini mace ana gane ta da addini in an bi gidansu in gidansu gida addini na ce, ita kama mai addini in gidansu ba gidan addini na ba duwa da ka gani ta tana da addini ba ka gane ba ta da shi sai ta kama sai ta kama kun yi gidansu da kai da ita saka gane ba ta da addini saboda haka gidan da adda addini to mai yawa yaran da a gidan nan suna da addini don ko ta barka ana ana taimaka maka wajen gyara ta ga addini babu da za ka ka ce kwancin ta kai in ta ta yi sallah ba ta sallah a ce kakka matsa mata da kakkawa wa wata kara duk yana bincika in yace haka nan na wata rana da ake zai bugunta gaba gare ta ce ban daukar minti wannan ki ce ba ki sallah amma in gidan da babu addini na Kan kawo ta kara to za ka gane sai ka ce dole ka in kawo ta kara don kama an ba ta wani ke zai ce to a ba ta yi bai ba ce to ta ce tana yi jin Ba babu ruwa ne ko ta yi ko ba ta yi ko shi bai yi ko shi bai yi sai san da ya gara ba kuma mai yawan mutane da kun ka gani haka na masu ba su da addini mai yawan mutane da kun ka gani ba su da addini mai tsare ba da ɓoye da bayyane sai an bincika Allah ya kare qala Allah ta'ala kulo ne. Wayan wayannan da suke ci cewa rabbana ya ubangijin mu a zuwa azwajina ka ba mu kyauta daga matayen mu wa zuriyatina ka ba mu kyauta daga zuriyar mu qurrata aynan wayan wayanda suke nasuwin musulmi mai addini babu macin da amna suwin dogare sai wanda ta tsare addini kamar ne an mata muku mai yau mutane ba su da addini suna ganin ko ga siyasa sai ku ga suna cewa babu addini cikin ta bayan duk mun karanto daga harkowa karshe da mu da ku cewa shugabancin musulmi addini na amma saboda mai yawan su masu da addini ya wannan ba addini ba ne ta kasuwanci na kowa ya sayin da ya gada sai ta samu shi ya kafin ka Har na ga siyasa har sun yi musulmi haɗin saboda su suna na da ƙarfi a dini su ko musulmi duk wani wanda ya kai ya zan babba kawai ba ruwa ne da magana a dini ya ma ɗauki siyasa zalunci na da shi a bana so ku lura da wannan kowannen ku ya yi addu'a ya nemi irin wannan Allah ya ba shi da tso ido daga mata ne da ta yana shi. Ƙarshen aya ce waje wa ja'anna da mutaki na imama mutum ya mu mazan imamai da mutum masu ta tsawa wato mu zama jagororin musulmi. A kabara na Abdulwahid bin Ahmad al-Malihi, a kabara na Ahmad bin Abdullah al-Na'ini, a kabara na Muhammad bin Yusuf, haddasa na Muhammad bin Ismail, حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دغ النبي ياتي tun kawar mara'atu da arba'in maza masu aure suna auren mace don dalili a le arba'in don dalili wasu jamali don dukiyar da sun kaga ubanta na da kuɗi ko sun zama ta muguwa kokari suka su aure ta wasu maza wale hasa biya wasu kuma don darajar gidansu in sun ka gidansu gidan sarki na ko gidan wani babban mai kuɗi na ko nawa suna kashewa su aure ta wani jamali a wasu kuma don kyawarsa in sun kaga mai kyauta shi dai a ci yana da mata mai kyau wani dini a wasu kuma don addinin suka aure to annabi ya ba mu labari ya rasulullah ka ba mu labarin abubuwa da aka aure don su to ba mu umarni wace za mu aura shi su ya ce fa zafar bi za ta dini in za ka aure ka rabarta ne a dini annabi ya ba da labarin abubuwan da maza ka aure mata saboda su ya ce to shi ga umarni ne da karshe ka zaɓi mai addini ta ribar yada wa ko kuma wato hannunka ta yi turɗa ka aure mai addini ko Allah shi gama ka da ce a hayar zan ka ta turɗa ka ku barci in kai aure ba don addini ba ni zai ce ta bayyana Allah shi gama ka da ce ka koma kana kwanci kaka da turɗa hada hadisun muttafaqun alayhi ala sahati wannan hadisi ne da bukhari da muslim suka yi kibaji ga inganci akhrajahu muslim an zuhair bin harb wa ghayrihi an yi haya ibn sa'id audu da ce da haka hasabi ha ila an ce al-hasabu al-fi'al al-hasan ayyuka masu kyau da an kai gidansu lirrajul wa aba'i wanda mutum kai ko wanda baba ne suka yi ma'hubu min al-hisab wato asalin ta daga al-hisab wa zalika annahu idza tabakaru abinda yasa su larabawa suna alfahari inda kulle wahidin minhum manaqiba kowansu akwai daraja na akwai gidansu wa ma'asiru akwai abubuwa masu muhimmanci na aba'i babanni ne wa hasu ha da darajar gina wal hasu da jazmi al addu wal ma'adud abin nan hasba bin nasabi kal addi kamar kida haka wal adadi da adadi kila an ce al adadi wa zawuri qarabati wasu ce a hanka ce hasabi ha wato ana nuni yawan mutanen gidansu wa kaulu da ya ce ko ka aure mai addini ko ta ribayyada ka ta ribayyada ka ma'anahu alhasu wa wato kwadaitarwa ka aure mai addini wa tare da karin kwadaitarwa wa asaluhu asalin in an ka ce ta ribayyada ka ma'anarta addu'a wa bil kare annabi ne maka addu'a Allah shakkashe ka da talauci in za ka aure ka aure mai addini kar ka aure ta dan tana da masu kuɗi ka aure ta dan tana da addini in tana da masu kuɗi tana da addini ma da lagarta amma in ka aure ta dan dukiya kawai to akilin tare bayyana ka addu'a ce annabi kai ma bil kare Allah shi gama ka da talauci ya kashe ka wai ƙalu taribar rajul ana cewa taribar rajul wa kan ya yi turɗa, da za'in ta ƙarfi ya zama talauci amma kuma ana cewa wa a idza aisar in yayi arziki ana cewa ataraba amma in ka ji an ce tare da kasara ga ya ra'un kasa to addu'a ta an kai ma Allah shi gama ka da mugun talauci in an ka ce taribar rajul da kasara ga ra'un kariba za a yi takara in iya ta kamai da da ya koma ga da shi da kwanci sai shi ba da aka a ce a faɗi wani ya faɗi a ce ta ribar ya daka a mutum eh, eh, mahaukaci na ya ce tara ba annabi ya ce ga wani za a yi in baka yi ba in ka saba ma na talauci za ka yi ya ce a ah, in ka saba mu mana annabi arziki za ka yi ba musulmi na ba musulmi da ke a haka ba musulmi na ta riba ce yawa da kaga annabi ya fara ta riba hmm. amma taraba yi aikara wa yi tara, aikara ya yi wadata wa lam yakun qasadu hudihi wa huwa al ba nan ne a ko al'amarin ba bal huwa kalimatun jariyatun ala alfinatul arabi kalma ce kawai mai gudana da halittar larabawa ka kawai la arda laka la umma laka wato kalma ce ta zargi haka wa kama ala nabi sallallahu alaihi wa sallam da tafiya ina hadat akara halaka akara mai zubar da jini wato wadda jikinta ya ya abin nan ya fashe a harin ta tunaniya ita ta shi mulatai alka zo ku san ma'anar ta guda wato yi. da jini ma'ana in an ce a kara a karan lafa jasada Allah ya bude jikinta wa ta ba ha waje wa in an ka ce a kara wato ma'anarta a ƙarar lamar da ha Allah ya bude jikinta wa asaba wajen wal khalq ciwon abin nan khalqa ya an ce khalqa wato ciwon makoshi ya same ta shine ma'ana khalqa walan yurid bihi wa huwa amma ba yana nuna Allah shiga mata da ciwon makoshi ba shi ya sanar ba wakila kasa da bihi ko al'amur ko kuma an ce haka nan ya karbi a ko al'amur haka nan da ya karbi li'anna wura bihi anna al-faqa khairul lahu min al-jana dan shi wanga wato tariba wato kenan talauci na annabi sallallahu alaihi wasallam لأن هو رأيه أن فقر خير له من الغنى سنة كرغا مي كدي يا كدا باي بدا مي أديني في تلوشي يا دي مي بدا غوانا وقيل أراد وقوع الأمر لتأتيه زوات الدين كوكو أبن ده كني الله شغا شد شيا لتأتيه زوات الدين دون يا كي مي يأتي يا تي أورن ورد ما مي أديني إلى زوات الجمال زوا ما تكيو والمال زوا ما سكتي ma'ana wuce da bayyana ka illan tafi alma a martuka abinda a ma'anarka in ba ka yi abinda na ce maka na auren mai addini ba to allah shi gama ka da shi ya ka kama kwarci da turɗa wala wala aula ya ce amma ma'ana ta farko ita ta fi zanen za mu fara insha allah kowanne ku zai aure ya bincike mai addini ba a ce kaka samu mai kyau ba amma dai mai kyanta zan mai addini kun ga yanzu misali a yan jega suna zuwa wani wasu garuruwa inda ba su san ma al'adar garin ba wata kila ta cikin shege su goma tana tasowa ya sai kawai an gwada mai ya da ya gashanta ya doko ta ya kawo kwana biyu abubuwa sun ta faruwa gida ne tarbiyyar ya ne ta canza ya doko da mugu amma shi kyau ɗaya da shi kyau ɗai shi nan zai tura masu zuwa wani gari ya zai yi san ta in ba ubanka a can kowanka ko kananka ba ko wani amintaccen gaskiya ba in dai ba wai ka ga mutumin kirki ba to ai ko suna kama ma da matsala yanzu wani ya ce wani gari ya yi aure ubansa ya ce da shi kotu kami ya ba shi aure kuma ɗan garin ka sai da aka tafi shi kotu an kai rubuce-rubuce sai da buɗa kawar an ka faɗa mai adadin kuɗin da zai kawa ce yasa amma bai iya hidda kuɗi sai ya sa hannu ta sa hannu kuma ya yarda wai kyau gare ta musulmai na kuma ya sa hannu eh, sai ya sa hannu ta sa hannu sana'a hidda kuɗi sannan cikin abin da an ka yi kamar wadda aboki dai ka waɗa ne ya ce kuma sai da ya an ka kai shiyar manya inda aka gina gida gidaje manya ka sayi kuma ya sai gida wuri idan rabuwa ta auta tsakani ne da ita za ta zanna gidan sannan a kawon ɗin bai iya hidda komi ciki za a raba shi da ita bayan kuma ga mata ne guda uku gida ita dai abda rabin dukiya ce kuma dan garin nan shi da ka fanta shi ma sanadiyya da ya san wannan yan sanda sun ka kama ta saboda wajen wata matsala sun kai mata magana duk ta zage su ta zage su ta musu walakanci sai sun ka kame ta to ni ma dalilin sani na ga matsalar akwai wani da ya tauye aure wata wai don ɗaya tana da kyau ko asalin kwarai babu Kubanta ya ce ya samu dokoki ya ce shi na auren da shi a kai amma ya ga gida ne ya san dori ya yi abu yanzu ko bai da shi to lawa ga ita sha gobe don haka ya tsaya ya tunani gidan ga wato so ya kai a gine shi tafa a yi katanga a kewaye shi sannan za a yi gida a hawa guda guda za a yi gabas za a yi yamma na yamma duk shaguna za a yi gefe su kuma in ya yadda a yi kawo ga gida in ya gama zai aura mai da yadda kuma da garin ya ce gini gidan nan duka ya kewaye shi da katanga ya yi shi kwabciya ya samai tayi zuka sannan an ka daura mai aure da ita wai kyau gare ta ah, ai abinda Allah daga cewa ne Allahumma hadi mumsikan talafa duk wanda bai ciyawa Allah ka bashi hasara ai shi ne kai ta tariya kai ta tariya sai wata matsala ta kawo matar gada za ta je ka auro akwai wa'anda sun ka yi ta kyawu Allah bai kama ka son su ba ya iza ka gare ta kuɗin da za ka aure da suna auren guda dubu irin ta guda dubu irin ta suna auren a ba wahala wace ce wanda bai dan Allah ba Allah bai bari dai haka nan wa man yashu an dhikrir rahmanin da lahu shaytanan in muna magana ta yasa waye na maka samun labarin wayan wayannan da kuka hulɗa da su wani jikanin su ba ku mata sai su yi mana waya wa da nan gida wana don da zai wani ne sai sun yi mana waya wa da kasan wani wani wani shi ke ma bayani sai ka gane ya ce to sai ya kai ka bincika mai ɗan gidan wana ka mishi ba da mata kai tana nan ka ɗauke wa ba kowa ba wanda ka bi da mata ce shi ya zama mutuncin wanda ka bi da diya ce yawon kuma na zaune na waya ta wazo wani kwanaki wani da ya ce bai da mata wani wuri yaro aka ta ka sanar da ya ta wannan ya ce ya ce in na ce shi ba ko ba ne ba in na ce ta ce ya ce ba ba ta san mutunan nan ba ni dai ta yi da ni gare ta duk da ya ga da an ba da ya yadda a sai a kan mai wai kana can kana da wai wai na abin ka sanin sanin ku Allah ya gawarta mana ya kara mana imani da tsoro ne قال ولهما عنها رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da alama mutuwa ta sauka ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato lokacin rasuwa da zika ya dalau kabi sallallahu ya shiga wato yana eh, kada kamisar da wata abin na riga tashi mai hotuna ita ce kamisa alawajen yi ga huska kai za a yi ma wato idan wai za a yi ma idan ya yi zuwa to ka shafa sai ya jaye shi daga huska waƙala wa huwa kazalika yana cikin wanga hali sai ya ce la'anallahu la'anatullahi alal yahudu wan nasara la'ana Allah ta tabbata ga yahudu wan nasara ittakazu qubura anbiya'in masajid sun rike kaburbura annabawan su wajen sallah yuhaddiru ma sana'u yana tsoratarwa ga abin da suka aikata walau la zalika qubur da kaburu ba don wannan ba da an yi da kabari ne ya yi inda masajid da gaira annahu wa khashiya an da masjidan sai dai ya ji tsoron kada a rike kabari ne wurin sallah don yanzu inda kabarin annabi ga idi yake ka ce ba a sallah wurin nan ka ce ba a zuwa wuri ne a yi sallah wanda sun ka ce ga kabarin jaki sun kai sun kai sallah bale kabarin annabi sai dai a kashe wani sai ya karbu shi ne wurin wannan sun ka ce ga kabarin jaki sun ga sallah kai ya kace kamar ya annabi ba jaji wa to wanda yake ba kurani ya ce na innamal na najasun ba akar jawo bukari da musulun suka fitar da wannan hadisi sharhul haka za bata haka hadisin ya tabbata bi a wadda hadar hadisi kuma wannan hadisi wadda kuma ya ce wa laba ma haka ya tabbata wa bi a kai yi ƙarshen hadisa kuma ya ce a kara jawo da haddin musulmi haka ya tabbata da rubutun mai littafi wa ahadun lafadaini ɗaya daga cikin lafazan guda biyu yuguni anil akar ya wadatar game da ɗaya domin laba ma da ya ce da kuma aka da jawo to lama ma ya wadatar kuma in aka da jawo an koma ƙarfi ya wadatar abinda kawai la'annar murada ba a sahihai da abinda aka ni da lahuma masu sahihai bukhari da musulun abinda aka ni akara jawo a akara jawo a sahiba a sahihai masu bukhari da musulun sun karanta shi auru ya ce ke wata lamma na zara da damin nuni kenan lamma nuzira ba na zara ba lamma nuzira wa kasar tsayi lamma nuzila ai nazala yi malakul maut lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauko gare wato mutuwa wani kiram da mala'iku masu daraja alaihi musallam lokacin da sun fi sauko wajen annabi shine ma'ana lamma nuzila bi rasulillah da dika ma'anar da dika da kasar yana ce da wani da ya wato dafiƙa da kafar arfa'i wa ya ana ta ɗafarta kuma wal kafar afsau da zika shi ya yi fata Wani ya ja a alƙur'ani da shi ƙur'ani ya so wa ma'anar dafiƙa jihar ya shiga ya tsarau yana jefa khamisatan lahu qawlu li yati khamisatan bi al mu'jama da yin fataha ga ummi mai dubu kizahu alama khamisa tuwayi wanda adda alamomi wato riga mai aikin waya ita aka ce ma khamisa riga mai aikin waya to qawlu li yati ce wai za a gitan ai iza yake ta basa nafsahu an da kuruji in ya rike kai ne rai ne daga ita ka shafa an waje su ya kura ya ta wani gafe wato in da ya yi kusa sai ya sa a ta ga wani gafe ya yi to yana cikin wannan sai ya ce la'anatullahi ala yahudi wa nasara la'ana Allah ta tabbata da yahudawa da nasara ila yi zuwa ƙarshen hadisi ai la'anahum sallallahu alaihi wa sallama ala hada fi annabi ya la'ane su saboda wannan mugun aiki da aini shi ainihin wannan aiki rikon kaburburra wurin sallah shi na asanadiyar la'ana, wa huwa ittikazu da anbiya wa salihin masajid shi ne rikon kaburburran annabawa da kaburburran salihai wurin sallah ai kana'ita wurin ibada wa biya'i da kana'isa da biyan wuzu wuraren ibada kana'isu wuraren ibadojin nasara biyan wuraren ibadojin yahudu ya ta'abbadu na rikon wurin abari suna ibada wani zo na biya da suna yin sujuda kuma allah suka wa sujuda amma dai inda allah ya hana a yi sujuda nan na suka yi Wa wa'illan yi samuwa masajid ko ba su ce ma wuraren masallatai ba a wajen shari'a dai masallatai na fa inna da yake bara da ma'ana abinda aka lura da shi ma'ana wurin la bi yakin ba suna aka yi ba abinda suka yi wurin shi aka yi. wa mithla zalika al kibar misalin wannan kama bukoti, wal mashahad da abin nan mahalarta al-mabliya wadda aka gina wato a manyan dakuna da aka wa ala kubudu da an wa salihin da kabarburan annabawa da salihai kun ga abin da ake yi yanzu wani malami da yake da mabiya haka in ya mutu sai su kai shi makabarta sai su yi ɗaki su tashi suna bautawa wa ɗakin wa innaha hiya al-masajidul mal'un to wannan ita ce masallatai da mal'un man bana ha duk wanda ya gina ta ala kuburin da kaburburan su Allah ne shi wa illam yusammiha man bana ha ko da wanda ya gina ta bai ce mata masallatai ba shi masallatai وفيه رد على من أجاز البناء على قبول العلماء kun ga cikin wannan hadisi akwai yin ga wanda ya halitta a gina a yi gina ga gurna ulama malamai wa salihina da salihai wai tamyizan lama an gairin don a bambanta su da wani wanda ba su ba sun sa akwai wanda ka cewa wai ga matsabarta ya halitta a yi gurna malamai gina don a gane bambancin na malamai da waɗanda ba malamai ba to wannan hadisi na annabi ya koyi wannan magana wai da kana sallallahu alaihi wasallam la ana man bana al masjida in ya la'ani wanda ya gina wurin sallah ala qubulil anbiya ga kaburburan annabawa wa kaifa bi man banaha ala qubul gairi ni kuka da su ga wanda gina ga saboda haka babu malamin da shari'a kai yarda a gina ga kabari ne Koda in ka ɗibi wannan koda da wai ka ci kana su ba ka son a kai ka makabarta to saboda wanda haɗa ka bari a kai ka makabarta yayi nan gaba kaɗan ce ɗan zai lailayo su ainihin kabarin mallan wani na shina nan cikin gida sai mutane su ware tawa da wani gari ziyara kwana biyu sai ka ga an keɓe wannan gini na gida sai a ce a keɓe wannan gini mutane yana tawa ziyara shikenan sai a mai sai bale suna tawa suna ba da sadaka kamar wadda aka yi hubbari to kaga wadda kake ana bautawa mutanen na hubbari to yanzu da abubuwa sun ka yi rauni abubuwa addini sun ka yi rauni duk mutumin da ya rike addini in yan mutu in dai suna ne ya hada cikin ƙasa to duk inda shi ɗan zai lailayo mutane ya kawo su ga shi ya kawo don yana da dalili zai ce kaza ya faru lokaci ne kaza ya faru lokaci ne ya ta littafta muku abubuwa har da wanda ba ku sani ba buɗe asiya ne da almajirai ne kwana shi sai kaga irin waɗannan abubuwa bale yau matsalar da ake duk harkar da aka samu kuɗi ko shige ta da waya shaida da wasu sun yi gaya da wani gari sun ce almajirawa na suke a kabari ne sun ka ziyara a gwada musu kabarin an gwada wani sun kato sun gaba da dubu biyar gobe a wasu na ta wasu a ce ko bude musu radda an kayo kai ya da yawa an ka samu dubu hamsin to shi biyo sai wani ya ba da shawara kun ga mutane na tawa wurin ga a kefe shi eh, a gyara shi a kefe shi sai ka ji dai wani shekani ya ɗauki nauyin gyara ne ya to ya gyara shi ya yi duwa ya kamata shi kenan ka zama gunki ke nan ga wani gunki ko ta yi ba yau duk wanda ya rike ibada da kyau to sai ya gama da addu'a mutane yau ba su yi ibada amma marigaya suka tsara masu ibada to sun da albarka eh, a game ka can ka samu wannan cuta ta duniya ya yi cutar lahira to ai shi na ce muku hadarin da a ce shi na wa ba da mu dalili da ko mun kai karatu an rai annabi cikin gida na gaya muku wanda ya samu dama ya kima shi a rai cikin gida ba to yanzu hadarin na maka gani don haka ya bari a kai shi makabata Allah a kai sa ba annabi ayi don hadarin da a can na duniya amma kana da mutunci kana malami ka bari a keɓe ka cikin gidanka kai ɗai nan gaba kaɗan za ka ga abin da zai faru eh makabarta ya da kare da ya kabarin ya ci tsofshe da sauran jama'a ko. kai ya yi sauki ba a zuwa matsaloli matsaloli a ciki illa dai mutum duk abin da yaka gani gwargwadon iko ya yi abin da yaka iyawa mutum ya yi gwargwadon iko wanda yaka iyawa wa fiha abin da nan a fa idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam to qawluhu ya hadaru ma yuhaddiru ma sana'u yana tsoratarwa ga abin da suka aikata su yahudawa al-zahiru na hadha min kalamin aisha yuhaddiru wato zahiri ne magana aisha ce radiyallahu anha ai annar rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana al-yahuda lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ani yahuda wa nasara ala zalika ga wannan aiki tahdira li ummati dan ya tsoratar da al'umma sai an tasna a mata na hukatta irin abinda yahuda da nasara sun kai wa kullu zalika li qad'i zari'ati dukkan wannan don a da hanya a yanke hanya al-mu'addiya wadda za ta kai mutane ila ibadati man biya ga bauta wanda a cikin kabarin shi na don aka gudu don in an kyale su da sun kai ga mai kabarin nan kwana biyu bauta mai za su kama kama anna kama kana sababu bi ibadati kamar wanda yake shi asanadiya ga bauta guma? kun gani in Allah ya nuna mutane da jarrabawa sai su ta tahowa da bukatoci suna yin addu'a wurin ashe Allah ya kaddara bukata za ta biya wasu sun taso misali da wani gari mai nisa sun ka sun ka ziyarci kabari sun ka nemi wata bukata sai Allah ashe ya kaddara za a samu bukatar sai ce kabari na ya su gobe wasu sun ka tawo an ka daidaita sai ce kabari na shi ke nan kwana shi sai ka ga karamin kabari ya zama ku sai ka ga har da kasashen waje ana tawa ziyara walaula za ka ai laula ta hadirun nabi ba don tsorata da annabi ya sallallahu alaihi wasallam da ma sanawo abinda sun kai wa la'anu man fa'ala zalika da la'ana wanda ya wannan ba to da an hitar da kabari ne ga ibi da umar da kabaru da an hitar da kabari ne ai addafan a ladufina da an turbide shi har da baiti wajen gida ne ba don gudun wannan ba da wajen gida ne za a risto yanzu idan ka ce a ruhe ka wajen eh, cikin gidanka a kaddara yanzu da kanka kai da kanka sai kai katanga ka kewaye ɗakin da kaka son a sa ka shawo waje kai wata kai kama wanda an kai makka ina yan sandan ka wanda ka hana a buɗe a sai wurin kabari da su ma makka gwamnati ba shi yasa za ta iya ɗaukar soja da cid da sauran ma'aikata za ta iya ɗaukar guda ɗari kullum ta biya su albashi suna hukun kabarin nan kasu bari a ta yin da yake to kai wani na zai ɗaukar maka dan banga guda ya wake dan banga ba ma dan sanda ko civil defense ko cid ba kuma shekarar shekaru duk gwamnati da malama matsala ce kudi aka samu don matsalar da an ce kudi aka samu wanda zai shige ta ya tattawa ya gani shi in dai mutum ya shige Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa yi karshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman mu kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah baki a kaburburan da ka gani da sanyi na harkon nan na ko da eh, su kabarin su aisha baka ga rani an kai can ciki an kai kabarin ba yanzu ba musu na suka yi can farko ba rami na ba mutuwar da aka yi duk an kai mutuwa in makabar ta tattaka sai a kawo ciwoyin kasa sai a ciki sai wani ya ce sai a koma sa mutane duka to kabarin aisha kowa ba a kaji saboda haka yana nan tun harko shi yasa kan yanzu ya yi har kasa tana kawo mutum ga kunkuru rami yana kai mutum ga kunkuru to haka nan na kawo ruwa na so ta zuba mai wani biyu. dai eh, ai ka zama mu zai abu da shi ya ta garawa dan ta sai Yi akwai waɗanda aka aza bisa gare su amma akwai waɗanda ba su aza kowa bisa gare su ai kaga ranar nan na farko kabarin aisha eh kaga kuma kabarin amur bin asi da sauran manya duk inda ka gara da nasabar manya ba a rabuwa na mutu amma na ya ku bayi da ya shiga sai a zuba kasa bayan an ɗauki lokaci ana ruwan sama wurin na da tsirgewa sai a kuma biyuwa da dawa ai kun ga a baki a kun ga ta yi cutar to ai tun tana kasa wani kowane kowane wuri aka samu da misali har sai tun yanzu ko yanzu na inda take in ta koma shiga sai a koma duk inda take sai a zuwa kasa kwana biyu kuma ya sha ruwa sai a koma din na yake shiga sai a koma ta a zo abin haka nan na abu da shi na kun kaji muna ba da shawara da gwamnatin najeriya ta daukan mana irin wannan da makabarta guda ta ita har biyan iya makabarta ga ta gabas wadda take da girma ta ita garin ga duka ta ishe mu ba garin ga ɗaya ba har da wani gari duk ta ishe mu har ɗaya ɗaya saboda ta ka fiye a zuwa kasa ne da ta ka fiye eh, a zuba kasa bayan ƙasar ta sha iska ta nake cikin ruwa sai a dawo a kuma zuwa ya kama zuwa tana rauta Thank you. lalle ta ma da shiga haka ai mataki dai na hukuma kai yadda. har yanzu hankalin manyan malaman najeriya bai dawo nan ba da ya dawo su daga iya sun kara gwamnati kuma in za ta yi ta nemi shawarar da alisar shaka mazalar to hankalin suna abin dawo nan ba sai da dawo nan sana a wara sana ji ba yanzu ko akwai kilaye ga sanar da ya sai a gani sai ya sai a gani Allah ya taimake mu tun da kun ga irin wannan ga ayyuka na makabarta a gwamnatin kowace jiha wadda ake izinin ta gina godabu tana da izinin ta gina makabarta ta cika da kasa tun da an ba ta izinin ce godabu ce abin da mutanen da ka so to za su yi wa don mutanen ka ba sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad